ne wasa ɗan La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 25 da ake yi a can kasar Spain a jiya kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ta tashi can su biyu da biyu tsakaninta da ɗaya ba malaga kuwa ta sha kashi ne a gida a hannun real batis da ci biyu da ɗaya valencia ta doke lagos da ci ɗaya mai ban haushi a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta su fata da sporting gizon da misalin karfe bakwai da rabi na yammaci a gogon najeriya usasuna ma za su buga da kungiyar kwallon kafa ta villarreal da misalin karfe tara da rabi na dare kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne za su karbi bakuncin la sai granada za su fafata da alagas celta figo tare da kungiyar kwallon kafa ta espanyol idan muka lega kasar ingila kuwa a yau ne za a sake gwabzawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta manchester city da huddersfield town a gasar cin kotun kalubale na shekara 2006 zuwa 2017 a matakin zagaye na sha uku a karo na biyu inda a karawarsu na farko aka tashi can babu ci a tarayyar najeriya kuwa a yau za a ci gaba da kece raini ne a bangaren premier league wato nigerian professional football league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 11 ga yadda wasan zai kasance kungiyar kwallon kafa ta elka na mai ke maiduguri a gida za ta karɓi bakuncin son shayinsa nasara ko za su hafata da akwa united abia warriors za su hafata da niger united gombe united a gombe za su fafata da ifine ubani plateau united a gida za su fafata da novi star yayin bako za su karbi wakuncin shooting star ne sai remosta za su buga da kano pilas inugu rangers da abs abubakar bukola saraki wikit warriors ko za su fafata ne da rivers united za a buga wasan ne da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar da kuma kamaru a bangaren hada-hadan yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta chelsea kocin dan wasan gaba na real madrid mai suna albaro morata ita ko kungiyar kwallon gaba ta juventus na kasar italy ta ce mata ba ta da niyan sayar da dan wasan gabanta mai suna leonardo bonucci wanda manchester city chelsea ke zawarcinsa akan kuɗi euro miliyan Inter Milan tana neman James Rodriguez da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Manchester City ta sa euro Milan tun domin sayan dan wasa mana mai suna Kalia. Ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger ya yi watsi da tayin da wata kungiya ta yi masa daga kasar sin inda ta yi masa tayin kan koma kungiyar a kan kuɗi fan miliyan talatin a duk shekara mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea ko ya har yanzu ba wani tattaunawa wanda suka yi da kungiyarsa domin ganin ya ƙara ta point rakinsa a kungiyar kungiyar kwallon kafa ta everton tana sha'awar dan wasan gaba na manchester united kuma kaftin a kungiyar wayar ruli huta lafiya.